Ƙanwa Haila na ƙara dawa da wani sirri kamar haka. Wannan sirri shi kuma na mallaka ne. Yawwa wanda ya ce so kana so ka mallaki wata ko kuma wata tana so ta mallaki saurayinta to insha Allahu ko saurayinki ya juya miki baya kina so ki rinjayo hankalin shi ko mijinki ne ya juya miki baya kina so ki rinjayo hankalin shi ko kuma budurwarka ta juya ma baya kana so ka rinja hankalinta to insha Allah in kai wannan za ka yi wa Allah godiya ana samun wannan ciyawa da ake cewa kafin malam ga ta nan idan aka samu ciyawar kafin malam za a samu mallaka da uwa duka ciyawa ne ba irin wanda ake sayarwa a islamic medicine ba sai dai ka je ka gurin in fula akwai ciyawar su to idan ka samu wannan ciyawar sai ka haɗa sai ka dake to ana rubuta suratul yusuf a kafa uku duka za ka sa sunayen sunayensa idan ka saka sunanka a sama nasa a ƙasa nasa naka a sama nasa a ƙasa to za ka sha sannan kuma za ka rubuta sai ka ƙara rubuta suratul yusufa kafa ɗaya amma da zuma za a rubuta kawai sai a ba wa wanda ake so a mallakan sai ya zuba wannan wannan taɗan da wannan ciyawar kafin malam da mallakan da mantawa duk sai a zuba garinsa a ciki shi kuma sai a ba wa mutum sai ya sha ka yi dabaran da ne za ka ba shi in ma a wani shayi za ka ba to in ma a kofi ne to in ma a abinci ne daidai za ka iya bayi ba damuwa ka yi dai dabarun da za a yi yadda zai sha insha Allahu ko duniya za ta taru tana ziga shi a kan ya rabu da kai to ba zai rabu da kai ba in mace ce ma za ta iya kuma za ka iya wa gidanka kuma mace za ta iya wa mijinta kuma budurwa za ta iya wa saurayinta kuma kai ma saurayi za ka iya wa budurwa insha Allahu sai mai magana ni ne sirrin Rasulullah wanda aka fi san da mai turakar yasan lambar waya ta ita ce 070 19 97 18 98 sifili bakwai sifili ɗaya tara tara bakwai ɗaya takwas tara takwas Allah ya taimake mu Allah ya mana jagora